gaba da hakumata bayanu madaral fikiri wa tamaratuhu inda aka yi yadda mutum ainihin yana da jarida ya rubuta amma aka ce su kuma manyan muta ƙanana ga kawo laifi goma laifi alheri goma shi kuma waɗannan manyan mutane aka ce su kuma su ɗauko waɗannan matsaloli su dubi shubuhohi ne farko ko yawa shubuhohi sai su dubi ayyukan harshe su ya kuma biyo baya da sauransu wa kullu fariqin ko nan za mu tafi duk wani ɓangare minan nasu ya galibu alaihim nau'in min hadhihi umur kowanne ɓangare daga cikin mutane da yake kamata su da su muhasabar tunda wasu laifi a wajen wasu wasu ba irin laifin da wa'in sa tafi yawan yi ba irin matsayinka irin nau'in irin laifukan da ka kan yi ka fariƙin minan nafi yaggalibu alaihi nau'un min hadhihi al Fayan bazi ya kamata musamman malamai an yakuna da laha bibiyansu da wannan rai al'amara wata tsirhun fiha da tunaninsu a kanta misaluhu lagu al'alimu alwar kuma ce maka malami ne wannan misalin wannan da ake magana malami ne ne kudin duniya ko a ce mai tsoron Allah wannan ne shi su tsawafi mai tsoron Allah malami ne misalin su misalin sa wannan malami ne mai tsoron Allah fa innahu la yakhlu fi galibin amri fita cikin mafi yawan al'amura min izhari nafsihi bil ilmi ko bayyana kansa ga ilimi wannan magana sai ta fito fili kwaya ya gane ta insa Allah Mazu za ka ga duk mai koyarwa yana kallon kasa daban yake a mutane ko eh, don za ka gani an shigo ko shigo a cikin jama'a zai fi shigo da irin wani nau'in tinkaho na daban saboda mai jini koyarwa ne idan yana magana daga bakinsa za ka ga maganarsa daban take da irin ta mutane yana yin ta wani izza izza wani iko iko bai yana lalama ce. Ah. wannan kuma wannan masifar ta shafi ɓangaren malamai ne ya kamata ko wani abu ka bashi a inda ike mu galibanin rayuwarmu rayuwar miji inda za a gane rayuwarmu rayuwar miji da mata ko ya take a kullum mace tana son a ba da labarin na kafan marar a kullum miji kuma yana son ya ji labarin a ba da labarin na kafan mata ba su ba da su in an gama faɗin na kafan mata ba su ba da su to a raya sai sau mata kuna ji mu ne duka kaba ishi na san su ma yadda muke jin nan an faɗi laifin su mukan ji daɗi haka su kan ji daɗi in ana karanta laifukan maza kawai mazan da su da aka su ji yanzu sun bar Allah sun bar mazan Allah su kan ji daɗin a faɗi to rayuwar mu gaba ɗaya haka take idan ana faɗi laifukan jahilai to malamai sai su hura hanci to lokacin da ana faɗi laifukan malamai sai su ga jahilai sun ji daɗi sai ka ga har ina tsoma baki a kai maimakon ni ina jahili ne to bari Allah rufa mun asiri na cikin nan sai ka koma ka riga matsayin ka amma sai ka ga karatu baya amfani kamar magana Adamu ne ne littafi tsaro me ke faruwa malam zuka dan mu ne ya dan wawon ka kowa ba Allah mu kan yi nufi ba na kan sai muku da dama ba wani lokacin mutum ka zama ba Allah ke ne ba shi ma bai sani ba amma za a faɗi laifin wani ka ji daɗin wannan abu yana nuna ba Allah ka ke ba an ana faɗi laifin ka kai Allah Allah ya gama kada a tono wani abu haka sannan wannan matsala kan malamai ne da dama za ka ga dume koyarwa za ka bane shi mutakabbiri daga ina ɗaukan kansa shi gaban yake balle ne wa'azi balle limani ka ga wannan abu wata masifa ce kai liman kai mai koyarwa kai wane ne sai za ka zauna kai kuma kai wa kanka yi zabi don in ba ka baka ka tsinci kanka fitila to nan na kare mu jahilai mu yi hattara da ana bagadan malamai ka ce za ka tsoma baki kuma za ka je kawai malami na fila al'amuru fauka zalika fauka ta ka don da yanzu da sau nawa za ka ga jahilai na zaune na hukunta malamai mai dan asaba in ka hau dan asaba ka ce dan asaba na hukunta na shari'a a kan malamai ya malaman da sun lalace kai kuma dan asaba kai ne ba ka lalace ba ku shi asaba yana in gyaran malamai yana hukunta malamai kuma za ka ga ya ɗauko babban malami malam ya funkulo da su ya kwaɗa shi na ƙafa misalhu al'ali alwar'i malami ne tsoron Allah fa innahu la yakhlu bai tsira bai kuɓuta fi galibin amri min ijhari na bil ilmi nuna kansa tarbin ilmi. malamai ma masu cewa sai sai a ba wa ɗalibai a fannin ko a ce su rubuto wanne malami ne ya fi ilimi wannan ba koyarwa kuke ba ko ku ce a yi muƙabala da malam wane da malam wane wanne fi ilimi wannan ba alheri kuke da kawo sarki kuke da kawo ɗaya. ko ɗalibi ne ka irin wanda ya kamata kai ta fata da shi na ba ga duk wani ne aka tambaye shi ba ka tambaye wani ina cikin listar samarar wani kaza da wani aka faɗo ne sai sai kai ina ne sai magana kan wani ina wani ne an yi magana ba ana yin ta ne ba ka fasar ta yadda ake so ni ban isan yi magana kan wani ba amma yara yanzu ba su san wannan ba saboda kan min izhari na sayyidil ilmi mara? Wata talabi shuhura ce inna lillah inna lillah inna ka inna lillah wa inna illah ku mana Allah ku samu musawwar da ibadi da imanin mai rusu wannan kalle-kalle da aka ba a su don alheri ba waya ba alheri ya karu da shi in tana cikin nan malam yanan gizo na ba alheri ba ne wa talabi shukura da neman suna ba ka raba malami da wannan ne tsoron Allah za ka da wuya ya tsira daga nuna iri. da wuya ya tsira daga neman suna malami wanti tare sai da neman suna ya watsu imma bicce dare sai wa imma ta wajen koyarwa a ce ai duk garin nan ba mai karantarwa irin wani sai ka ga mutum ya ci gashi wanda ya kamata mutumin da ya zo maka da irin wannan ta bai kamata kai masa baya ba ba kan ya ga shi sosai tukuna sai dai gaskiya da sa ga shi saboda akwai masu mutunci amma jahilai na cutar da malamai sun suka fata da mutum magana da muka ta magana ne ke muna ta muhawara masoya in ka daka ta masoya sai ka halaka ka ka dakata abin da masoyanka ke faɗi za su halakata yi ma duk da dare yana so ake ba mai koyarwa irin na shi ya ka zama malamai na shiga aji ta yake maka shiga ya shiga aji na ce ha wa ake koya muku eh, mai ita da suna wadala ne da wani yake ba mamaki zai ce ne ce ne lirabin nan kaza da kaza ne lirabin wurin sai wanda ya fara ya kafa wanda ya fara ya kafa wanda ya fara ya kafa yili irabi ya waita to wai wa ake koyan kuma da ala ne ai wani ke koyan mai ke ba ma mai ci gaba da karatu yaran sun ɗauka ce wani bai iya mutsala ba wani bai iya mutsala ba ko na hau ba ake koyan muku na hau na cewa mai li lirabin nan kenan na kafa suka kasa lirabin cikin na zai lura da wurin shi ma sai da yi nazari ta ƙarshe sai sai ake koya muku na hana cewa ne oh Allah ka zai ba ku ne ba ku ne Allah ke yi Allah ke yi na mamaki zura ku da kanu inda mai koya muku ma bai ba shi kenan saboda a ce shi ne ya kowa tsare na hau ko ya ɗauko littafin da yake karantarwa kira ce irin na mutalan waɗanda yan bamba da ina zai sanya a kwaci dinga gyara shi a gaban ɗalibai dinga cikin kamar rubutu ta gaido Allah wani ilimi ya ba ya ya ka ai da ka ba da ka ba ba wa a kan ilimi ai aka ba ba ta jara na ihu na ce ka karatu zama lawa ne sauki kuma nan ne dama abin da ke nema ya zama kenan bisa da bisa uku kenan ku. saboda mu ga auz bil wa'd ko wa'd da hauturin dinga zuba dinga zuba dinga fata wanda yake so da gyara wanda yake so cewa yana so ya zama an an ce a wa'adi babu inan sa don haka nan kowace hanya zai ce bi ta ita ya samu yi fice wajen wa'adin nan to wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan malamin da ya aikata wannan faƙada ta sadda li fitinatin azima ya taro wa kansa fitina mai girma duk inda yake da karatu Layan yanzu minha ba zai tsira ba daga wannan fitinan illa sujje ko na ba ne tsira daga wannan fitinan illa sujje ko su ne suke iya tsira wa rubbama hila ilmu bi ilmi da dama fa ilimi na kai masu ilimi ila an ya tagayi an ya tagayaru su dinga kishi a su abun bakin ciki wani lokaci ana kwatanta malaman addini wani lokaci da mata da mata ake kan da sojan kishi idan aka ce ka gaisa da wani tajir ya tambaye ka ce assalamu alaikum da Allah ne kaza ne kaza daga na dinga jin wasu ka ce na sai yi kokari ya bata ka gaba wani a tajir ya wanda ga sai bai san komai ba Allah dai sa ga wani ne ke wannan magana ya Allah dai sa ga ai bai san komai ba ka kai kaza yi kaza idan da ce ne haka to sarakuna ma suka gano a ce ana cikin su suke da abu masu addashin son da a ce masu wuce ma ake neman kansu don haka nan har ta kai ana ba da mukabala da ilimi da kuɗi wa ya fi sai sai kuɗi ya fi masu kuɗi masu wanda suka ce kuɗi ya fi su ne suke wuni da ba a san abun ba an samu ɗalibai malaman da ba su san addini ba suke koyarwa yan duniya rubbama yantahi ilmu bi ahli ilmi tadansu ila an yatagayyaru su canza su dinga kishi kama ya tagayyaru nisa yadda ka san kishi ya da kishi ana kishi haka suke kishi juna su idan wannan ya tashi yayyabo wancan sai tashi ruha wancan ya bar ba don komai ba da wannan suna. in wancan ya tashi ya ɗaga wannan wani zai kwaso shi daga ƙasa daga sama har ƙasa da wancan dai kowai da addini ne da ba sun manta ma menene suke koyarwa a ruwan hanyi shaɗan ya ɗauke su daga addini ya mace su wani abu daban wa kullu zalika min rususi sifatil muhlikat dalilin wannan duka kafuwan siffofi masu halakarwa ga magare su في سر القلب أتنتشن روجة التي يظن العالم أن نجاك وندما لنا فارن الرئيس إلى من هذا جليك يا دمو ليس وهو مغرور فيها ليس هو